أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى wanda suke sauraronmu da kuma kallonmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na talatin ga watan ramadana a wani kauli a wani kauli ɗaya ga watan shawwal hijira 1441 yayin da daidai da 23 ga watan biyar shekara 2020 inda muka fara gabatar da wato darasi cikin littafin ka'idu shi'a al-ismi a shari'a su'alun wa jawabin na babban malami profeso ali abdurrahman bin sa'ad al wannan ita ce halka ta bakwai bayan malam ya faɗi matsaloli ya ce lidalika saboda haka ne ra'aitu na ga ikirajen ma in fitar da abin da na rubuta an mu'taqadi shi'a al-isnai a shari'a wato akan abin da in shi'a suke kudurce masu aƙidu na imamai guda goma sha biyu ala tariqi su'ali wal jawab ta hanyar tambaya da ba da amsa wa qad ra'aytu na ga ikhtisarahu in taqita shi sun ra'aytu ikhtisar al muktasar sannan shi ma mukhtasar din naga ya kamata in matse shi hakan ce tsara ya atasiru al mu'tasir shine wato ittaqadahu ko sharibal a qalilan qalilan idan ya sha ruwa kadan kadan sannan akan ce ittisara ya atisiru al ittisar da ma'anan kadahu iktasaba malamin yadihi iltija a ilaihi ilayhi bakil alayhi duk wannan akan ce ittisara amma asali Allah ya ce wa anzalna min muusirati ma'an sajjaja mu muka saukar da ruwa wanda aka matso daga girgije sannan ya ce wato cikin suratu yusufa wato wafihi ya asirun ya asirun sannan Allah ya ce mana wani asiri daga nan ne aka samu al'asir wato leman da ake matsewa shi ne malam ya ce sun mara aitu tisarar muktasar sai na ga ya kamata in matse shi ma muktasar ɗin tarkiran don tunatarwa bi fara'id dini da abin da yake ya zama dole a addini wali in ƙadil musulmina da kuma tsamar da musulmai mimma aka da wato na maftunina na saka fil fitna wato abin da ya kama sashen fitinannu inda suka fada cikin fitina Allah dama ya ce wa munafakai ala fil ta saqatu ku saurara ku ji wallahi cikin fitina kuka fada wa minhum man yaqulu udhilli wa la taftinni akwai wanda za a fita aikin addini ya cewa annabi ya rasulullahi inda za a je tan akwai kyawayen yan mata ka san cewa in mutum ya ji irin wannan yana samun matsala a imaninsa dan Allah ni kamun izini in zauna saboda kada in fada fitina suna faɗar wannan maganan Allah sai ya ce ala fil fitnati saqatu wallahi kuma cikin fitina suka fada saboda inna jahannama kuma jahannama ce ta kuma su to shine malam yace kullu zalika dukkan wannan firasatun lidini wa himayatuhu tsari da kuma kariya ga addini min al adiyati alaihi na ainihin wato kawo farmaki ga addinin akan ce al'adiyat da ma'anin jama'atul qawm al mustaidun lil qital jama'ar da suka yi tattali don shirin yaƙi da ka za ga Allah ya yi rantsuwa ya ce mana wal adiyati zabaha قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية الله يجيك أنسى الله يمسى رحمه يا فدا يتي فالمرصدون للعلم mutanen da suka zauna wato madakata ta ilimi alaihim lil'ummati hibzuddini to wajibi ne gare su su tsarewa mutane addininsu sannan wa tablighihi da kuma tsisar da addininsu da haka kullum ban gushe ba ina faɗa wannan wajibcin yana kan malamai sai sun tashi sun karantar da mutane abin da ya kamata a karantar da su musamman na miyagun aƙilu aida lam yuballighuhum ilm ad dini idan malamai ba su isar wa da jama'ar gari ba ilimin addini aw dayya'u ko kuma suka wulakanta tsara addinin din to kana zalika min a'abami bulmi to wannan yana daga cikin mafi girman zalunci musulmi للمسلمين كمسلمين ولهذا قال الله تبارك وتعالى سبوت ونني الله يفعل ايتي منع ان الذين يكتمون ما انزلنا bayyana البينات wanda suka ɓoye abin da muke saukarwa na dalilai wani huda da shirya min ba da ma bayyana hulun nasi bayan mun riga mun yi bayanin shiga mutane fil kitabi a cikin littafi to ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun wa'annan duk wani mai tsinuwa su ya tsine musu bayan Allah ya tsine musu saboda haka matsalar tana da wahala da zaran Allah ya jarrabe ka yi baka karatun addini to rikici zai taso jama'ar gari kaso 90 cikin 100 ga inda suke kuma ba nan gaskiya take ba kaso goma ne cikin ɗari suka fahimci ga inda gaskiya take ka saba wa mutanen gari su tsangwame ka yawa mutanen gari abinda suke so ku bata da Allah kun ga akwai matsala a cikin matsala shi sa faɗan gaskiya yana da mugun wahala ran gaskiyan gaske musamman a irin wannan zamanin da muke ciki tuhumar mutane da ha'inci a inda bai kamata a tuhumce su da ha'inci ba yayi yawa idan haka shine malam yake cewa fa inna darar kitmanihim domin cutarwar malamai su tashi su karantar da mutane ilimi da miyagun aƙidu ta'adda ilal baha'in wa ghairiha wannan yakan sa mutum ya koma zuwa ga wato albaha'in dabba da kuma waninta yace fala'anahum na hatta albaha'im shi yasa cikin waɗanda za su tsine duk wanda yake da karatu bai tashi ya bayyana karatun ba to ba hatta dabbobi sai dan Allah cewa ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inu shi yasa Allah ya kiyaye da ɗaliban karatu da malamai ana cikin hatsari kwaran gasken gaske har dabbobi sai sun kwashe ma albarka sai sun tsine ma wallahi wannan shine abin da ke faruwa wannan maganan yayi ta cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na ashirin da takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai وقال الإمام ابن باس أما جموع فتاوى شيخ الإسلام يتي أما الكتب المؤلفة أما لتتفندع كربوتا في العقيدة من أجمع ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية wanda ya yi ta cikin tuhufatul ikhwan da ke cikin littattafai wanda suka shafi aƙida wanda aka tattara mafi muhimmanci akwai majamu'ul fatawa na shekul islam bin taimiyya shek bin bas alaihi rahmatullahi ya yi wannan maganar a littafin da ikhwan shafi na 37 da shafi na 38 ya ƙara faɗa wa ƙala aidin ya ce farraddu ala ahalul bida'i duk wanda ya tashi zai yi raddi ga 'yan bida'a inda shekul islam bin taimiyya ya ce mujahidu yana matsayin mujahidi ne a in baka iya ɗaukan waɗannan jamin ba a zage ka a yi maka kazafi a yi maka shari'a. ka ji wata magana wani ya ji kullu ta ka rasa sanin ta ma ya haɗa sharrin eh a zo a yi maku kaza ta yaya za ka iya tarbiyyar mutanen da za su iya kalubalanta wa'annan kafiran na duniya ai ba zai iya ba sai yace hatta kana yahya bin yahya har sai da yahya bin yahya yace azabu an sunna malamin da zai tashi lokacin da yan bid'a suka taso wa sunnar manzon Allah ya miƙe ya ba ta kariya ya ce afdalu min jihadi ya ma fi jihadin domin fada da wanda ke waje yana da sauki amma fada da wanda ke ciki matsala ce da take da wahala wannan ya yi ta cikin mujalladi na uku shafi na sha hudu sannan zata zahabi al'imamin zahabi ya kara wanda ya rasu hijira ɗari bakwai da arba'in da takwas ya ce fakultul ya haya an rajul yunfiqu malahu ana iya samun mutum ya ciyar da dukiyarsa wa yat'ibu nafsahu ya wahalar da kansa wa yujahidu sanan yayi jihadi hada afdalu minhu shin mutumin da ya tashi lokacin da sunna ki bukatar a bata kariya shin shine mafifici qala na'am bi kafir yace eh da yawa ma wannan ya kawo ta cikin siru a alamin nubala a mujalladi na goma shafi na ɗari biyar da ainihin wato sha bakwai sau da haka wallahi ban san wani zamani da ya zama wajibi ba malamai su tashi su ba sunna kariya kamar irin wannan lokacin da aka taso wa sunnar manzan Allah ta kowane bangare da kowane yanki da haka sai yake cewa walida saboda haka ne ishtadda nakiru salafi wato inkarin magabata ya tsananta inkarin magabata ya tsananta saboda haka ne inkarin magabata yi tsananta wani a'imma da kuma shugabanni laha ga matsala ta bid'a bida'i wasu wasahu bi ahliha suka dinga ihu suna ta bid'a din a qataril ardi a dukkan sasannin kasa wa haddaru fitnatahum ashadda at-tahziri suka yi gargadi da kashedi da jan kunne mai tsanani akan matsalar bid'a wa balagu fi zalika kuma suka kai makura akan wannan malam yubaligu mislahu fi inkaril fawahishi irin abin da ba su kai makura kan shi ba wajen inkarin alfasha da zina da kuke gani da luwaɗi da shan giya da caca, da maɗigo da waye mutane na sun gane addini ba su kai matsalar bid'a ba ana iya samu kaga mutum musulmi amma yana shan giya a shi yana shan shi musulmi amma wallahi matsalar bid'a ta fi ta hatsari in yanzu zina da wuya ta mayar da mutum kafi shan giya haka amma wallahi a yanzu nan za amfani da ita a mai da mutum ya zama karni mustaddi idan wannan mutumin da muka buga misali da shi in ba renin hankali ba kai ka zo kana ce mana wai annabi ya karantar da kai qur'ani a bakin wata bishiya ya kama da ba wai daga bango zuwa bango shi yasa ta maganin ganin watan nan da ake ta rudani kan wani ya makale ya ce ya ga wata ya bugu kasar da kana iya samun mutum mai shekara hamsin sittin ya ce maka sun haɗu da annabi kiri da muzu shi ne ba zai fito a kawai makale mai ya ce maka ya ga wata ba kuma ba fa jahilai ba fa malamai ba maganar ba tana nan ba wanda yusuf ali ya fikiri da muzu annabi zai koya mai karatun qur'ani da fatiha har zuwa nasi annabi yana fada yana fada kuma kace an ba hankali wannan yake cewa wa zulmi da zalunci wal udwani da wuce gona da iri yayin da mazarratul bid'a cutarwar bid'a wa hadmuha lijini da kuma rushewar da bid'a take wa addini wa manafatuha lahu da kuma kora addinin da take ashaddu wallahi yafi tsanani amma sai mutane sun gane addini na hakan yake yiwa ka taba ganin wani mai luwaɗi da ya ce maka in yi luwadi in ya gama akwai lada na musamman da Allah ke bashi ka taba ganin mai zina ya ji yayi zina ya gama ya ce akwai wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi saboda ya yi zina ka taba gani amma wa'in nan da suka ɗauko wani abu suka shigo in zuba nan cikin ramadanin nan ba aka yi wani tambaya alaga ta malam ni ne in zan tashi shehu in zan miƙe shehu in zan kwanta shehu mun yi gaddama da wani abokina ya ce min ba kyau shine nake so kai mun karin bayani me ya ce cewa kawai ka nutse cikin shehu komai kai ta kiran shi ba fa Allah ba fa wanda ba shehu ba ko annabi isa ka kira anna ne tare da annabi isa ya kwa shehu ibrahim tabbas a wajen Allah to wannan a koya masa wannan ya zo ya mutu ran da zai mutu yana kiran sunan shehu ibrahim na rantsi da Allah gara wanda zai mutu yana zina amma mutane ba su gane addini ba da ya halatta ma gara mutum ya mutu yana kiran sunan jesus annabi isa ka san ko a ga musulmi ran da zai mutu yana kiran yesu almasihu ka san an samu matsala ko to mutum ya mutu yana kiran sunan annabi isa ya samu matsala na shi ibrahim na shi wannan yana daga cikin matsalar bid'a wannan maganin al-imamu ibn al-qayyim yayi ta cikin madarijis salikina baina manazil iyaka na wa iyaka na ya kawo ta a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da uku biyu ya kawo ta na al-imamu ibn al-qayyim isa ko wanda suke ganin mun matsa kuma mun ba mai karatu kan aƙida ba mai kake so mai karatu a kai shi ana mayar da mutane arnan ana riddantar da su da sunan wasu hanyoyi da sunan tariku kake so a dawo a yi ta magana akan nawaƙidul wudu'i ga kuma nawaƙidul imani an warware mutane musuluncinsu da imani mai amfanin alwalar da su yi da sallar da za su yi an warware imanin mai amfanin shi yanzu nan jiya wani ya bugo min bayan mun gama karatu nan nan nan jiya wani ya bugo min Ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa shi yana da takaddar da wani shehi ya rubuto wa kakan shi shi kan shi ya ce sai da aka ba da tabbaca kakansa duk wanda ya gan shi ɗan aljanna ne kakansa na ce e to aka kai ma yanzu ya kamata tun da kai jika ne kai ma yanzu duk wanda ya ka ɗan aljanna ne haka ba ake ba kayan Allah ba wa qala abul wafa bin akil abul wafa ibn akil yake faɗa wanda ya rasu hijira 513 yace idza arata an ta'alama in kana so ka san mahallar islami matsayin musulunci min ahalin zamani a kowane zamani fala dur ila zihamihim fi abwabil jawami kada ka kalli cunkoson da suke yi a kofofin abin da ya shafi masallatai da makarantu wala da jijihim fil mawqifi bilabbaika ko da jish wato ƙarfin sautinsu wajen in sun tsaya suna labbaika Allahumma labbaika ce wa inna ma a ila a ada'ar shari'a yace ka kalli wani irin tasiri makiya addinin musulunci suke ga mutanen kowane irin zamani Ya yace ashi bin rawandi wal ma'arri alaihi ma la'inullahi wato ibn rawandi ya rayu da almu'arri ya ce Allah ya tsine masa albarka ya ce yanzumuna wa yansuruna suna tsara sannan sannan su yada ta ya ha za ya kulu wannan yana cewa hadithu kurafa wal ma'arri ya kulu ma'arri yana cewa talau batilan sun bi ainihin wato ɓanna wajalau sariman sannan sun ainihin wato kori mutanen da ake ganin cewa su daukai ne waƙalu suka ce sadakna mun yi gaskiya faƙulna muka ce na'am ya'ani bilbatil ya'ani bilbatil kitab Allah ta hanyar ɓata littafin Allah wa ashu sinina suka rayu shekaru mai tsawo wa uzlimat quburuhum wa turiyat tasanifuhum sannan aka zo ana girmama kaburburan su bayan sun ma addinin musulunci banna sannan ana siyan abin da suka rubuta ce wa hada yadullu ala burudati ad fil qalbi wannan yana nuna yadda addini a lokacin yayi sanyi ya lalace cikin zukatan mutane wannan ya kawo shi a cikin al'adabu shar'iyya a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da ainihin wato takwas na abdullahi bin muhammad bin mufli wanda ya rasu hijira ɗari bakwai da sittin da uku sai ya ce wala haula wala kuwata illa billahi al-aziz al-hakim ba dabara ba ƙarfi sai ga Allah to shine malin yace wa innani ad'u Allah azza wa jalla ina roƙon Allah an ya ja'ala hadhihi risala ya sanya wannan risala ya zamanto wa asluha sababun mubarakun asalin ya zamanto shine sababi mai albarka li hamlin nufusi ala imali hadhihi sunna al wato wajen ɗaukar rayuka akan aiki da wannan sunna wacce ta wuce fi hayatul na aljihadiyya wajen rayuwar musulmi ta jihadi addifa'iyya wacce take ba da kariya an hurmatul islami akan alfarmar addinin musulunci wa annaha min huquqillahi at-ta'abbudiyya domin yana daga cikin haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala bauta min jinsil jihad yana daga cikin jinsi na jihadi wal amru bil ma'ruf da yi umarni da abu mai kyau wannan anil munkar da kuma hani da munkari muna da jihadi guda uku akwai jihadi ta'alimi shine farko yanzu wannan shine abin da ake buƙatar malamai su tsaye da shi akwai jihadul mali jihadi na a fito da kuɗi a ba addinin musulunci wannan aikin masu kuɗi ne sannan akwai jihadi na lokacin ba da aiki lokaci da za a ba don aikin addinin musulunci wannan raguwar jama'ar gari ne ran da kuma addinin musulunci yake bukatar a ɗauki rai a bashi a bashi sai yake cewa wato lasiyama musamman wal hajja bukata ilaiha wato mulihatun fi hadhihi al azmina wato akwai bukatuwa wato tana buƙatar naci a wannan zamanin wa inna wata'atul ahwa'i shadidatu domin damƙar da masu son zuciya suke ma addinin musulunci a wasu gurare damƙa fa mai tsanani wasulbuha mutakasiratun likasaratul mudallina da aka zarar da wannan bannan yana buƙatar mutane kuma masu yawa saboda likasaratul mudallina al-muftunina saboda yawan waɗanda suke ɓatattun ne fitinannu arrabidina arrabidina bainana waɗanda suke marasa lafiya a cikinmu amma rashin lafiya ta fuskar addini akwai wanda za ka ga bai taɓa yin ciwo ba amma lokacin da yake da matsala a addini shine cikakken mara lafiya amma akwai wanda za ka gan shi yau rashin lafiya gobe ciwo amma da yake zuciya tana da alaka da Allah wannan ba matsala bane ma hansari daga darajarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki zai to shine malam yake cewa almuntawiyina ala rashi wa'anna suka tattaro a zuciyarsu akan yayyafa wato asaba a akan yayyafi na musiba wanda ya shafi zukatansu bi ara'in na. da wasu ra'ayoyika waɗanda suka faɗaɗɗu ya kuzi ba a zuha ba a dan wanda sashe ke kaskanta sashe min almanatin walbara liyatin shi ne ai annifat da manafinci wa hadasatin da waɗanda suka ainihin wato sababbin abubuwa watan riya da kuma abun da suke na haskakawa ne wa asariyatin da sunan wayewa na zamani wa ibahiyya da kuma waɗanda suke zuwa su halatta auren namiji da namiji auren mace da mace wa da'awa wannan da'awa in ji malam alfajiya wacce take hanya ce alfajira ta fajirci ta ta in karkashin wani mayafi da aka rufe huriyatul adiyan da sunan kincin addini wa majma'ul adiyan da sunan mahaɗa ta addini wa zamalatul adiyan da sunan abokantaka da kawantaka na addini al'alamiya wallati sarat fi bilaliha ad-da'watul fashila daga nan da'awa wacce za ta kawo rauni sai ta yi tafiya a cikin wannan wallati sarar fi bilaliha ad-da'watul fashila insha Allah ta'ala wacce take tafiya a karkashin inuwarta wannan da'awa ce wacce take fashila wacce za ta watse da izinin Allah tseroni karib nan kusa wadlati sarat fi bilaliha adda'awatu fashila insha Allah ta'ala litakrib baina sunnati wal madahib al ukhra da'awa ce wacce a karkashin inuwarta wacce take fashila za yi rauni mai rauni in Allah ya yarda wajen abin da ya shafi a samu kusanci wajen ahalus sunna da kuma raguwar mazhabobi ila akhiri tilka da'awat allati tajtasu min alqulubi qa'idat alislam wacce take tumbike wata ka'ida babba a cikin addinin musulunci wace ka'ida suke kokarin su tunkuɗe shine alwala wal bara mun ce alwala wal bara'u san wanda Allah ya ce a so shi dole da kuma kin wanda Allah ya ce a ƙi da zaran aka cire wannan cikin al'ummar musulmi in ka zo ayoyi a Qur'ani da Allah ya fassara cewa la tattakhidhu aduwwa aduwwakum auliya mutane na maka kallon fitinanne ne kai kuma ba kai ka faɗa ba Allah ne ya fada kai kawai fasawa kai ka fassara ayar to nan gaba in ba sa'a ba irin wa'annan sunan sai ka ga kamar yadda wasu sun fara wannan tunanin idan Allah ya ce allazina kafaru wa saddu sai a ce to ba za ka ce kafare ba sai dai ka ce to wa'anda ba musulmi ba saboda ka ce kafare wai tsokana ne an fa fara fa wannan tunanin fa jama'a fa wai sai dai ka ce wa'anda ba musulmi ba ko ina za a yi haka oho to shine malam yake cewa wallahu ta'ala ya kula Allah yana cewa wala tattabi ahwa'ahum kakka ba son zuciyarsu wa hadarhum kai taka tsantsan da su an yaftinu ka an ba'di ma anzalallahu ilaika kada su fitine ka bar sashen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka kamar yadda ya ce manzon Allah wa in kadu wallahi saura kiris la yaftinunaka an allazi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu wa in kadu wallahi sun yi kusa saura kiris la yaftununaka an allazi auhayna ilayka a alaina gairahu suna so wato su fitine ka dan bar abin da Allah ya maka wahayi ka kirkiri wani abu na ƙarya ka jingina wa Allah to idan ka yaka Allah ya ce idan ka zo ka khalila to lokacin da za su rike ka a matsayin babban masoyinsu kuma jifa da kyau fa Allah da annabi yake magana fa lokacin da makiya Allah suka tasa shi gaba Allah ya ce wa in kadu wallahi sun yi kusa la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka liyaftad alaina ghayruhu su fitne ka suna so ka kirkiri wata magana ta ƙarya ka jingina ma Allah abinda kuma yi maka wahayi ya ce ka bi ka aje shi to a lokacin in ka haka idan latta ka zo ka kalila sai su rike ka babban masoyi Allah ya ce walaula an tabbata naka ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila Kayi kusa kaɗin karkatar kadan wani abu zuwa gare su sai Allah ya ce idan asheku la'azaka naka bi'fal hayati wa biifal mamati wallahi sai mun ɗanɗana maka ukuba ta rayuwa da ukuba ta mutuwa Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa mu wannan idan makiya Allah suka zo suka kasa shi gaba suka sa shi ya bar wani abu wanda Allah ya saukar masa na wahayi kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah to lalle za su rike shi babban masoyi kuma Allah ya ce sun yi kusa laƙad kitta kai annabi kai kusa tarkanu ilaihim shay'an qalila kadan karkata wani abu kadan zuwa gare su Allah ya ce to a wannan lokacin da ka karkata idan la'azaqana ka bi'sal hayati wa bi'sal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira wallahi da mun nana maka azaba a rayuwa ninkin ninka ta zamu sannan mu ninka ta bayan ka mutu sannan summa la tajidu laka alaina nasira ba za ka samu wani wanda zai kawo maka gudunmawa sanda zamu mu ɗauki mataki akan abin da za mu yi maka ba wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ya kuma ainihin wato faɗa masa da haka yana da kyau ka gane cewa in kana rike da addini musamman yanzu zamani da fitintunu da rigingimu suka yawa makiya Allah ba za su gina fito maka ta can da can da can da can ba in wannan hanyar ba ta yi ba za su yi kokarin su canza su koma wata hanyar in wata hanyar ba ta yi ba za su yi ƙoƙarin su canza daga wata hanyar musamman wannan zamanin da muke ainihin wato ciki shi yasa in kana harkar addini cikin abin da za ka haɗa da shi sai ka haɗa da addu'a da roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan addini da kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من ka رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان Allah ka tabbatar da zukatanmu akan kan imani Allahumma raddal ummata ka raddin jamila Allah ka mayar da al'umma zuwa gare ka mayarwa mai kyau dan yi kokari in tsaya a wannan gaba din sai mu jira halka ta gaba wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu